saboda haka mai martaba don Allah na roke ka kwantar da hankalinka kuma a gaban jama'an duniya duka na gaya muku cewa siyasar lokal ne gwamna da kai kanka kai ne babba na ga yadda kuka yi nuna bakin cikinku kamar an yi maka mutuwa amma mai martaba ka manta ai ina sanar din akan gaskiya saraki ya cire ni zan je sallah ya ta cire ni haka ne ina saraki yake yau da kan shi ya bar siyasa jonathan ya ce ni boko haram don ina gaya musu gaskiya ina isu ke ciki gaskiyan bai fita ba buhari da kanshi na ce mishi akwai barayi a gwamnatinsa ya ce to don shi bai yi man irin yadda suka yi ba yau ne na ce akwai barayi a gwamnati ba akwai na sake faɗa kuma gashi to jiya ma Allah ya taimake ni bayan sun kore ni mai martaba yar tinubu ta fita zan tura maka abin nan jiya yar tinubu ta faɗa ta cin dubu yana da gaskiya barayi sun yawa a gwamnati adamu zai tura maka ba na nuna maka jiya ba to don ni na faɗi gaskiya shi kenan sai a kore ni to kori na dai ba su yi a majalisa ba kuma ba su sani ba ne ba su suka sani a apc ba ba su ba ku ne kuka ce mu je apc ba ba ne mun kuma zuwa gaba za mu zo mu zo na in an ce Party ba addini bane. Ba addini bane.